Karfe biyar da minti talatin a nan Yamai, yau Laraba uku ga watan Juye na 2019, sashen Hausa na Studio Kalangu su gabatar da labarai. Masu asuma na shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. Tsaftace birnin Yamai saboda taron kungiyar tarayyar Afirka da zai soma gobe wannan shine gurin da shugaban da'irar Yamai da 'yan majalisar dokoki suka sa a gaba ta hanyar wani aikin shara da suka kaddamar ba dare ba rana a yau da safe. ya dace duka dan nishiyar ya mai da hankali wajen yaƙi da leda wannan shine kiran da kungiyar matasa masu aikin sa kai domin kare muhalli ta nishiyar ta yi yau albarkacin ranar yaƙi da leda ta duniya. duk da yake akwai wadatar cimaka a kasuwannin gundumar tesawa jihar maradi akwai matsalar ciniki a cewar mai kula da kasuwar karin bayani a cikin rahoton mu na musamman birnin yamai na ta kimtsawa domin karɓar baƙi masu halartar taron ƙungiyar tarayyar afirka da zai soma gobe 4 ga watan juye a safiyar yau an kaddamar da shirin musamman na tsabtace yamai a gaban ma'aikatar magajin garin shirin sai gudana ba dare ba rana da manufar ganin birnin ya zama tsab muktar mamudu shugaban da irin ta yamai ya yi wannan kira zuwa ga mazauna birnin Daga yanzu na a cikin kowane lunguna bayan babban birni da kuma manyan tituna da kuka gyara muna ƙara tambaya ga al'ummar birnin Yamai da kwamiti na unguwanni da ƙungiyoyi da duka ƙungiyoyi da suka dafa mana har zuwa yanzu da su ƙara hubasa domin tabbatar da tsabtace birnin Yamai a yayin babban wannan taro da kuma bayan taron. Ina son a ce wannan taron ya samu karbuwa don haka daga yanzu nan duka wurare da suke cikin birnin Yamai a samu samu ma'aikatanmu da za su share wurin ya zama a cikin tsabta. 'Yan majalisar dokokin ƙasar Nijar sun gudanar da wani aikin shara yau a kewayen majalisar dokokin. 'Yar majalisa Rabi Hassan ta bayyana cewa manufar wannan aiki shine kawo wa ma'aikatar magajin garin ya mai gudunmawa a cikin tsarin taron koli na ƙungiyar tarayyar Afirka da kuma sayar da tunanin 'yan ƙasa. Sai mu saurare ta. 'Yan majalisa ya kamata mu bada misali don haka ne a yau mun ka yanke shawarar shara a cikin farfajiyar zoren majalisa yanzu dai Yamai za ta karbi wannan babban taro baki ya kamata su kasance a cikin sakewa su tare da Yamai a cikin tsafta don haka ne mu 'yan majalisa mun ka fito kunmu da mu tun karfe takwas da minti talatin domin share farfajiyar da kuma cikin zoren majalisa dokoki idan kuka duba a cikin ƙasa 'yan majalisa suna mayar da hankali wajen shara misali Misali ni a yankina na kwanne kullum ina dafa ma ayyukan shara ba wannan ne ba karo na farko. Kuma da yarda Allah za mu ci gaba har zuwa lokacin da halayyar jama'a za su canza. Yau uku ga watan shiye ranar yaƙi ce wato ta ta duniya. shugaban kungiyar matasa masu aikin sa kai domin kare muhalli a Nijar ya nuna cewa laida illa ce ta gaske ga muhallin. Saboda haka Sani Ayuba ke kira ga hukumomi da cewa ya zama wajibi a kaddamar da dokar hana shigo da kuma amfani da laida a Nijar. Rana ce ta tunatarwa a kan buƙatar gaggawa akan yaƙi da yaduwar ledodi da ba su saurin narkewa. Muna da dokokin shari'a a Nijar kamar sauran ƙasashen Afirka da ke hana shigowa da kasuwancin ledodi. Amma duka da abubuwan da dokokin shari'a suka yi tanadi muna ganin akasin haka. Don haka ne wannan ranar muke amfani da ita wajen miƙa kira ga duka waɗanda al'amarin ya shafa wajen aiwatar da wannan doka. A yau kogin Isa ya cika da ƙasa dabbobi suna mutuwa duka wannan saboda akwai lerodi ne a ko'ina a cikin muhalli wasu mutane da ake kyauta zaton cewa 'yan boko haram ne sun yi awon gaba da mutane tara a wato na garin kolomanga da ke karamar hukumar kabalewa a jihar difa a cikin daren jiya kamar yadda wata majiya a garin ta wakilinmu Kwantina 27 ne za a girkewa a wuraren bincike na jami'an 'yan sanda cikin jihohi inda aka za a girke 14 a kewayen Yamai. Waɗannan kwantina ɗin kyauta ce daga ƙungiyar ECAP Sahel Niger domin inganta ayyukan jami'an tsaro in ji shugaban ƙungiyar wato Frank van der Moren a yayin bikin girke kwantina ɗin yau da safe a kan hanyar Namaro a wuri mai nisan kilomita hudu da birnin Yamai. Yana cikin zubin kayan aiki goma sha hudu na kwantena mafuka da za a girka don karfafawa jami'an tsaro na polis ta ƙasa karfin gwiwar aiki kewayen yame a wuraren da suke larwai. Kwantena ne da za a girka tamkar buro inda za a iya futawa kuma a yi aiki cikin yanayi mai fa'ida. Ana ma iya karɓar 'yan ƙasa 'yan farar hula da ke da buƙatar ayyukan bariki. Guda goma sha hudu nan suna cikin jimillar kwantena 27 da aka kai cikin yankunan ƙasa don karfafa harabar abun tsaro da larwai kudin kwantenan nan 27 da abin da aka sa na girka su da kayan aikin da ke ciki ya kimanci miliyan 600 na kudin sefa mun san da za a taimakawa ga mutuntarwar da al'umma za su ma jami'an tsaro idan suka gansu cikin kyaukyawan yanayin aiki da kuma mutuntawar da su kansu jami'an tsaron za su ma al'umma. et donc le respect qu'il doit la population. kwararru na kungiyar ƙungiyar Sidiyaho na wani zaman taro a birnin Abuja na tarayyar Najeriya ta ranar Litinin domin daidaita tsarin siyasa, dokoki da kuma ka'idodin da suka jibanci fannin man fetur a cikin kasashen mambobin kungiyar ta yawo a cewar wata sanarwar kungiyar da aka bayyana a ranar Talata. Magabatan cibiyar wato Afirka mai kula da albarkatu na bankin raya kasashen Afirka ta bayyana cewa manufar wannan tsari shine sauƙaƙawa masu zaman kansu damar saka jari da kuma musanyar kaya wato kayayyaki ma'aikatu da wato na fannin sana'ar man fetur tsakanin kasashe in ji sanarwar taimakawa sosai wajen warware matsalolin kula da lafiyar uwa da jaririnta a niger wannan shine gurin da ma'aikatar erd ke son cimma ta hanyar wani sabon projenta mai suna colab akan haka ana gudanar da wata haduwa yau da gobe tare da wasu masu ruwar tsaki a fannin kiwon lafiya a nan yamai benjamin copen shugaban wannan projen ya muna karin haske On a de personnes Mun tattar kimanin mutum arba'in wanda suke aiki a fannin kiwon lafiya na uwa da ɗanta ko kuma ta fannin da ya faɗaɗa ga sabuntawar fasaha. Manufar ita ce na a nazari tare da su na sanin wanne ne maƙudan da ke sahun gaba bisa ga batun lafiyar uwa da ɗanta kuma su wane ne masu hannu a ciki. Ba wai za mu tattara dukkan wa'anda ke da ruwa tsaki ba ga lamarin ne. A'a za mu nemi wa'anne ne ya yi waje ba mu nema zuwa ga shimfiɗar da tsarin tare da mu. manufa guda na saka proje mai yada masu sa hannu daban-daban bisa ga ma'udin batun lafiyar uwa da yanta. sahir yau za mu amfani da tsarin fasalin masu hannu ga lamarin da kuma hanyoyin farko na matsalolin da aka tantance don a ga yaya hannu da hannu za a iya samun mafuta ga waɗannan matsalolin farko. a karan farko masu wasan barkwanci da ake kira parlema da ke gudanar da harkokinsu a abidjan sun yi wasa a nan yamai wannan kuwa a matakin share fage ga taron koli na tarayyar afirka karo na 33 da zai soma gobe alhamis a nan yamai masu wasan barkwanci na afirka kadai ne suka yi wasan wato jiya a palais du benefice wato palais de sport ga fasarar rahoton habibu garba Muna a majalisar ban dariya da ake muku karya don kuyi dariya. Ta kunshi shugaba Mamman da mataimakansa uku Charlotte Ntamak, Michel Guhu da Digbe cravata Jiya da dare sun nisha'antar da 'yan kallo sai dai 'yan kallon sun koka da rashin samun tsarabar shaida ta 'yan wasar da ke basu sha'awa. A cikin 'yan wasan barkwanci Bukari ne nake matukar bukatar ganin ya hau dandali. Gashi na samu wannan damar. Zan yi foto da shi da dukansu. da yawan kasashe jama'a suna hotuna da su jama'an tsaro ne suke hanawa hotuna ne muke so mu yi da su don tarihi ministan rayar da al'adu ya gamsu da wasar Masu wasan barkwanci sun fito daga Abidjan zuwa nan Nijar mahaifar Maman za a buɗe makarantar barkwanci fili na koyo domin zama babban mai wasan barkwanci na duniya. Komi ya daidaita gabatun girka makarantar barkwanci a ƙasar Nijar kuma yana godiya ga 'yan Nijar dangance da goyon baya ga samun nasarar gudanar da wannan wasar. Za a gina wannan makaranta a ƙasata ta Nijar mun samu takardar izini daga hukumar hukumomi komai yana tafiya da daidai. Da zaran an girka wannan makarantar za ta baiwa matasa 'yan Nijar su ƙara bunƙasa basira su har ma wataran su taka rawar shugaban majalisar bandariyar. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Magarya. Tare da Radio Kitari. A kan lamba 101.5 Zango FM. A Zandayar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba 105.5 Zango FM. A Tanut. Tare da Radio Damergu. A kan lamba 99 Zango FM. A Difa. Tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 Zango FM. A Mai Nasarwa. Tare da Radio Mangari. A kan lamba 95.1 Zango FM. A Ingingimi. Tare da Radio Dilerem. A kan lamba 99 Zango FM. A Kabar Kwalewa. Tare da Radio mambio. A kan lamba tara zangon FM. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba tara zangon FM. Da Radio Sahara. A kan lamba bakwai zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Iko Kan. A kan lamba ɗaya zangon FM. Da Radio Kausen. A kan lamba hudu zangon FM. A Ciro Zerin. Tare da Radio Anzuru. A kan lamba tara zangon FM. Studio Kalangu. Yanzu kuma sai rahoton mu na musamman. Kasuwar Cimaka ta Taisawa ita ce kasuwa mafi girma ta jihar Maradi. Sakatare janar na kwamitin kula da tafiyar da kasuwar Badamasi Dauda ya bayyana cewa akwai cimaka sosai a kasuwar to sai dai duk da sai dai wato wannan lokaci mai wahala da ake ciki na kawo cikas wajen samun ciniki a rashi da Muktar Hamadu. An yi la'akari akwai wadatar cimaka a kasuwar Tesawa duka da yake muna cikin lokacin tsaka-tsakiya, sannan ana samun cimakar, kamar yadda sakataren kwamitin kula da kasuwar Badamasi Dauda ya bayyana. Gaskiya kayan gona akwai su. Matsalar da muke samu yanzu shine matsalar farashin ne da baya ta yayin da ake so. Kasan shi mutum yana so in kawo kayan shi ya saida to farashi ne na kayan gona yanzu ya yi ƙasa. matsalar da muke samu kenan yanzu amma kayan gona da abin da ke so na kaso kana samun shi illa farashi ne bai tare farashi yanzu tiya hatsi ana sayar ta goma tara wake ana sayar da ta mano abin da kamata ce za ka shika guda riɗi ɗari uku gurguzu ya ɗaya kuɗi wanga satin biyu ake sa shi da ɗari tiya amma shi ma sati biyu da ya wuce can dala sitin yake dawa gona dala saba'in ƙaura dala tamanin masara dala tamanin eh, gujiyawa gashin shirawa da ake ɓarawa sittin da biyar gujiyawa da ake yi manta gurzaza ana sayar ta jikaba ashirin ɗauki hatsi ki na kilo ɗari jika goma sha dala tamanin dawa mai kilo ɗari jika sha dawa ƙaura mai kilo ɗari ta nigeria jika sha shida wake mai kilo ɗari jika shida la arba'in riɗi mai kilo ɗari jika sittin da bakwai da rabi gurguzu mai kilo ɗari yana jika ashirin sai masara mai kilo ɗari tana jika goma sha shida gujiya shanshera mai kilo ɗari tana jika sha uku sai guja marsassa mai kilo 136 tana aya manya mai kilo 100 tana aya kanana mai kilo 100 kai farashin buhuna inda kita yanzu a kaso da ya zama da muke yanzu Ina ake fitowa da waɗannan kayayyakin cimaka da ake samu a kasuwa? Kayan gona kasuwa ta sawa suna zauwa ne da wa'ansu kasuwanni da ke musu santar da collect wanda suke gangadawa kamar su megiza da mai jirgi. Suke kawo kayan gona nan kuma da kasuwa ta wura ta ison ta kauna ta tankari ta mai jirgi belbeje kuma da ƙauyuka wanda ke kusa ta sawa wanda su ne duk sati da cikin wurin suke kawo kayan gona san kasuwa ta sawa. Ya kuke iya bambanta farashin cimakar shekara bara da bana a daidai irin wannan lokaci? Bara war haka hatsi ashirin yake, yanzu bana tamanin yake, bara ya haifa na kuɗi. In ka ɗauki wake bara jika ba ashirin yake a zaman da ake, ko zuwa jika guda yanzu yau abin da ake shi ma gomiya tara yake, kamar misalin rabin kuɗin shi. Wannan ke nuna cewa a wannan shekara komai zai tafi daidai. Amma sai dan su ci su bana ba su da matsala. Sai dai wanda ya saye sai da shi ke da matsala. Tunda ka saye farashi abin da ka saye komai ya zama da kuɗin da saye kenan kaga asara ce. karshen shirin labaran kenan na maraicen yau yanzu kuwa zan ku da Habibu Garba domin ya gabatar muku da labarai da harshen zabarmanci. Ai saurare lahiya. Studio a gaya. Tare da Radio Fara'a. Lamba 90.3 zangon FM. a Tesawa. Tare da Radio Tarmamuwa. Lamba 97.5 zangon FM a birnin Kwani. Tare da Radio Niya. Lamba 97.5 zangon FM a Balle Yara. Tare da Radio Dalol. Lamba 96 zangon FM. Studio Kalangu.